bayan haka yan uwa masu kallon mu da saurare ina karanta mana sallama musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha mai albarka wato zawiyan nasrul faida kenan international tv wadda take a europe ƙarƙashin jagorancin asayid malam ulman a nan jihar Legas wanda take ƙarƙashin jagorancin sarauta na sarkin faida ta North America kenan da kuma wanda ke kula da sha'anin social media Malam Muhammad Taufik a Berlin ƙasar Germany wanda shine Hamzatul Wasili na wannan shiri da muke yi akan azumi da yake karatowa to kamar yadda muka alkawarta wa yan uwa cewar bayan karatu da muka yi da ya gabata wanda muka yi shi akan wato shin wani gari zai iya yin aiki da ganin watan wani gari muka faɗa eh a'a ana eh idan gari yana kusa da kusa a'a idan gari yana nesa kuma muka kawo hujjoji da dalilai na malamai akan haka na musulunci so da haka yau kuma darasinmu na yau shine <laughs> wato bayani akan wato tabbatar da ganin wata ta hanyar ilimin astronomy ina ga dai shine ilimin taurari wato ta hanyar ilimin taurari yanzu a yi amfani da hisabi masana hisabi masana falaki su zauna su yi lissafi su ga cewan shin masha Allah su zauna su ga cewar shin watan nan yaushe zai kama mana dai tun yadda ake yi yanzu nan a fidda kalanda tun kafin shekara ta yi masana sun zauna sun ce a watan muharram kwana 29 zai watan safar kwana 30 zai watan rabiul awwal shi ma 30 zai watan rabiul thani shi kuma kwana 29 zai jumada awwal kwana kaza zai to shin yanzu meye hukuncin wannan a shari'ar musulunci karatunmu na farko akan ganin wata mun ji cewar hanya biyu ce hanya biyu ce mai asali wadda ake tabbatar da ganin wata da ita hanya guda biyu ce hanya ta farko shine ganin wata ran daren talatin ga watan sha'aban ma'ana dai wunin ishirin da tara daren talatin ya shiga to a wannan daren sai a ga wata to wannan hanya ta ɗaya kenan a gan shi da ido ƙuru-ƙuru waye zai gani mutum biyu adalai ko jama'a masu yawa in ba a samu haka ba saboda ɗayan dalilai ƙwaya biyu ko algaimu ko a shakku algaimu shine gari ya lullube ya zama an yi hadari taurari ba su fito ba balle wata shi ma to wannan sai aka ce abinda za a haƙura a cika sa talatin sannan sai a ɗau azumi a cika sha'ban ya zama talatin ko kuma a shakku me a shakku shine ganin watan nan an ce shaidu biyu adalai sai mutum ɗaya ya gani ba a samu mutum biyu ba sai hukuma bata karɓa ba ko kuma mutum biyun suka gani amma kuma duka ba adalai bane ba ba su da nagartan da za a karɓi shaidansu sai zamana ana kokonto akan tabbatin ganin watansu to wannan shi ma ba za a yi azumi ba sai a haƙura sai a bari sai a cika talatin domin man sama yau shakki faƙad asa abal kasimi sallallahu alaihi wa sallam akwai riwaya da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam a riwaya ya ce wanda ya yi azumin ranar kokon tutu ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da haka kun ga ba azumi kenan a a ranar kokon to da aka kokon nan sai aka cika sashi ya zama talatin to shikenan bayan ya cika talatin kawai sai a ɗau azumi to wannan su ne hanyoyi wanda aka san su a shari'a to wannan hanya ta uku shine mahallin tattaunawar mu a yau wadda kusan yanzu aka aka koma zuwa gare ta kulliyan eh shine a koma masu lissafi tuni za su zauna su zana yashi wanda suke yi ta yashi su zana shi su fitar su ce ai wata a rana kaza 29 ga watan nan daidai karfe kaza to rana da wata tsakaninsu akwai digiri ko ɗari da tamanin misali sun yi muƙabala ko ɗari da sittin ko wani adadi dai wanda yake wannan wanda yake nuna sun yi muƙabala wanda rana ta haske wata a wannan yanayin idan rana ta haske wata a wannan lokacin to ba zai yi wata ya bayyana ba to tun kan wannan lokacin ya zo su sun fitar sun gani tun da dama lissafi ne ake yi yau rana tana burji na himlu ta ci daraja kaza wata yana gida kaza ya ci daraja kaza kuma an san wata kullun eh, daraja nawa yake ci kwana nawa yake yi a burji ita ma rana an sani saboda haka masana za su yi lissafi ran kaza wata yana gu kaza rana tana gu kaza da haka to wannan lokacin abu kaza zai faru wannan abu kazan zai hana ido ya iya ganin wata da haka kawai sai su fito su ce ba za a ga wata ba ba zai gano ba shikenan kawai sai a dage a ce ai ba ba za a ga wata ba eh, an tafi to irin wannan in aka kilashin ga su Wayannan sun ce ba za a ga wata ba ga kuma wani mai ido ya zo ya ce shi kuma ya ga wata <laughs> to kaga wannan kusan waƙiyin da muke ciki kenan ake ta saɓani to amma dai mu ji abin da malamai suka ce musamman za mu iktifa'i da fatawan wato Dr. Muhammad Aliyu Juma'a akan wannan matsala akwai maganganun su Imamul Qurtubi wadda ya kawo ta su mazahib kenan idan buƙatuwa ta yi ah, mu koma mata za mu koma idan kuma buƙatuwa ah, karatun ya shigo mana a cikin wannan amsan ta ah, shi dakta to kenan za mu iktifa'i a kai da farko kafin mu kai gaba da amsa a kan cewar me hukuncin ganin wata da hanyar ta hanyar ilimin taurari a tabbatar da ganinsa ko rashin ganinsa kuma a yi wannan a aiki da shi farko za mu fara cewa meye ma halaccin koyan shi ilmul falak din me halaccin koyansa ilimin astronomy din wannan hayatul falakiya wannan duniya ta sama da waye da abubuwan da suka shafi wannan me hukuncinsa kuma sannan sai ya gangaro mu me hukuncin kan dogara akan wannan hisabun falaki din wajen tabbatar da ganin watan ramadan to dakta ya ce al'islamu la sadimul ilma wala ya ƙifu a hajara asaratin fi ɗariƙi musulunci baya karo da ilimi sannan musulunci ba zai tsaya ya zama wani dutse ne da za a yi tuntuɓe da shi a hanyar samun ilimi ba bal innal islam hassa ala ta'allumi musulunci ya koyar da mu absa ilimi koyo koyo wa imalul a wai imalil fikiri musulunci ya koyar da mu mai amfani da tunani wa nazari fil kauni ko musulunci ya samu mu kalla halitta da take kewaye da mu wastikhlasin nazariyatil kauniya ya mu tsatsamo wato nazariyat ilmai wanda suke na halitta wanne allati tufidul insana wanda za ta fa'idantar da mutum alqur'ani yayi kira zuwa ga Allah ta'ala ya ce qulin ku yi duba ma za fi samawati wal me a cikin sama da ƙasa kaga wannan gayyatar mu ake Allah yana gayyata halitta su yi duba su ga me aka sa a sama da ƙasa ba umarni ne na gajiyawa ba a'a kira ne ake yi mutane su je su ga kudura Allah a wata ayar yace kul siru fil ardi ka gaya musu ku tafi a ban ƙasa fanzuru ku duba kaifa bada al khalq yaya Allah ya kirkira halitta sai dakta ya ce wa ilmul falaki mil ulumin lati da'a alqur'anu ila ma'arifatiha wa ta'allumiha ilimin falaki wannan ilimin da ake fitar da kalanda da shi a fitar da kalanda in ma ta januwari wa in ma ta wato hijiriya a fitar da kalanda ala ayi halin yanzu duka da wannan ilimin ake fitar da kalanda shekara to shi wannan ilimin yana daga cikin ilman da Qur'ani ya kira zuwa a san shi a koye shi me yasa lidrasati zawahiril kauniya dan a karanta wato ababan da suke na halitta wanda suka bayyana wa ma'arifati asrari hadan kuma a san sirrin da ke boye a ciki min zalika qauluhu subhanahu daga cikin abu wato daga cikin ayoyin da Allah tabaraka wata'ala ya kira zuwa sanin ilimin falaki yana daga ciki faɗin Allah ta'ala da ya ce waja'alna al-laila wan nahara ayatain Allah tabaraka wa ta'ala yace mun sanya dare mun sanya rana ayoyi ne guda biyu masu shiryawa afsa'ikum fa mahauna ayatal laili ita ayat dare sai muka shafe ta ma'ana sai muka shafa hasken dare muka bar shi mai duhu dan ku huta dan ku yi bacci dan ku samu nutsuwa da daddare waje Allah ayatan nahari mubsiratan muka sanya ayat kudura ta rana ta zamo a bar gani a bayyane shi kuma dan me litabtagu fadlan min rabbikum dan ku nema daga falalar ubangijin ku. aka sa ta aka sawo rana ta haska dan a fita a je a yi fafutuka a nemo abin da za a ci a sha wannan ubangiji yayi ne dan wato ku nemo falala daga ubangijin wali ta'lamu adada sinina wal hisab kaji dan ku san adadin shekaru Dan ku san lissafi yawwa in dare ya zo rana ta zo kaga a ce an yi awa ashirin da hudu kwana ɗaya kenan in dare ya zo rana ta zo sai a ce an yi kwana biyu haka dai Allah ya ce mun yi haka ne dan ku san adadin shekaru ku gane an yi kwana domin inda an bar dare kawai ko an bar rana kawai to ba za a dinga gane adadin kwanaki da shekaru ba da a ce duniya zamani kwaya ɗaya aka batta wadda Allah yana gaya mana ni'imar da take cikin wannan yake gaya mana cewar da ubangijinku ya so da sai ya sa muku ubangiji ya ce kai ku bani labari in ja'ala Allahu alaikumun laila sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghairullahi yatikum bidiya idan ubangiji ya sanya muku dare titir a duniya waye ba Allah ba da ya isa ya zo muku da haske babu haka yace in ya sa muku in ja'ala alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bilaylin taskununa fi idan Allah ya sa muku dare wato ko kuma rana kai ko wato ko da yaushe har zuwa tashin alkiyama to banda Allah waye zai zo muku da da daren da za ku nutsu ku huta a cikin sa babu so da haka ashe kaga rahama ce ta Allah ya sa mana dare ya sa mana rana gashi Allah yana bayyana mana ɗaya daga cikin hikimomin da suka sa yayi dare yayi rana shine dan a san adadin shekaru dan a san lissafi kaga kenan ilmul hisab wanda ake saninsa ta hanyar falaki wato yana daga wato qur'ani yayi kira zuwa a san shi a koye shi wa kulla shay'in fassalnahu tafsila Allah ya ce kowane abu kan mun rarrabe shi rarrabewa har yau daga ayoyin da suka kira zuwa faɗin a koyi ilimin hisabi da ilimin falaki uh, ƙaulu wa ƙauluhu ta'ala da faɗin Allah wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ita rana tana gudanawa ne wato izuwa matabbata gareta, wanda wannan matabbatar in ta je ba za ta ƙetare wannan matabbatar ba shi ma wata kuma haka zalika taqdirul azizul alim gudanawar rana zuwa wannan matabbatar tata da bata ƙetare ta gwargwadawa ce ta ubangiji wanda yake al'azizu mabuwayi al'alimi wanda yake a masani sai Allah ta'ala ya ce wal qamara qaddarnahu manazila shi kam wata Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun gwargwada shi ta wajen tafiyarsa da yake yi manazila masabkai ne guda ishirin da takwas a tsawon kwana ishirin da takwas mana kullum zai sauka a manzila ɗaya su ne wannan manzilolin ga sunan guda 28 wanda ake sanin su ta hanyar ilimin hisabi yau yana manzila kaza gobe yana manzila kaza jibi yana manzila kaza manziloli ne kwaya 28 idan ya sauka a manzilolin nan kwaya 28 a kowane wata yana sauka manziloli 28 sai ya ɓuya kwana ɗaya zai ɓuya idan wata daren idan wata 29 zai idan kuma wata talatin zai yi sai ya ɓuya kwana biyu sai ya zama talatin idan ko ishirin da tara zai yi da ya yi gama sauka a masaukan nan ishirin da takwas to sai ya ɓuya kwana ɗaya in ya ɓuya kwana ɗaya sai ya fito to sai a gan shi saboda haka kaga wata ya yi ishirin da tara kenan idan kuma talatin za a yi to sai ya ɓuya kwana biyu saboda haka sai a sai a gan shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal qamar qaddara wa nazala ta'ada kal urjunil qadim har dai dai kaman itan wato dabino wanda yake idan ya dade yakan tankwara din nan irin fitowar da wata yake din to shi ma haka itan dabino da yake dauke a dabino shi ma yakan tankwara idan ya ya dade sai Allah ta'ala ya ce la shamsu yanbagi laha an tudrikal qamara ita rana baya sauƙaƙa gareta ta baya inganta gareta ta ta riski wata ta haɗu da shi a dare a ce da daddare ga rana ga wata a dare Allah ya ce ah, ai ba za a yi haka ba walal lailu sabiqun nahar kuma ba zai yiwu dare yarga rana ba dole sai an yi wato rana sannan sai dare sai an yi rana sannan dare ma'ana dare ba zai zo ba rana ba ta ƙare ba dole sai rana ta kare sannan dare ya zo haka za su dinga ta aqibi ta aƙubi in wannan ya zo sai wannan ya tafi in wannan ya zo sai wannan ya tafi amma wannan yana nan wannan ba zai zo ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala eh wa kullun fi falakin yasbahuna dukkan wayannan rana wata taurari wato suna yin kewayo ne a cikin falaki yasbahuna suna yin tafiya ma'ana suna yin tafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi masaukar masu hankali Da haka wannan aya tana daga cikin ayoyin da suka yi nuni karara izuwa wayannan wato hay'atul falakiya dinnan aka faɗi wasu daga cikin wato taurari da suke cikin falaki wanda suke kewaya burjan nan guda goma sha biyu da Allah ya faɗa tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan ko Sune himlu sauru jauza'a surɗanu usudu sumbula mizanu a ƙarabu jadiyu dalu hutu su goma sha biyu kenan wanda ita rana take kewaya su a shekara wanda wato ga taurari nan waɗanda suke kawakibus sayyara dai wanda ita rana tana daga cikinsu irin su murika shamas zahara udaradu kamar wanda sune su Jifita, saturn Mas da wato Makuri. da wane da wane ne ga sunan dai wanda suke kewaye wannan wanda ta hanyar sanin su ake tabbatar da waɗannan lissafin a ce wata zai kama lokaci kaza wata zai kama lokaci kaza koyan su ba laifi bane sanin su ba laifi bane abin da ke laifi a sanin su shine wato hana Allah iko da haƙƙaƙe gaibu wannan shine kuskure a ciki ma'ana dai ka fitar ka ce wannan dolan dole haka za yi don ka fitar ka ce ai dole ba makawa haka sai ya faru wannan kuskure ne a cikin ilimin taurari sannan kuma da shi shine da hana Allah iko ka ce ai ba yadda za a yi kai ka gano a taurari ba yadda za a yi ruwa misali ba wani wayo da za a yi ruwa kaga wannan hana Allah iko kenan saboda haka wannan duka ba ba abu ne amma dai alhamdulillah kamar yadda su masu faɗan muna mu na ƙasashen musulmi masu faɗan irin wayannan al'amura na yanayi da yadda rana da wata da abubuwa suke faruwa za ka samu ana amfani da lafazin insha Allah ko lokacin damuna ne masu faɗan yanayi za su ce in Allah in Allah ya kai mu gobe in Allah ya yi za ana sa ran za a samu ruwa a guri kaza da guri kaza da ba sa haƙƙaƙe gaibu guraren mu na musulmi za ka ji dai ana cewa ana sa rai kuma ina ga ko a turancin ma zaka ji suna cewa weather focus haka suke sakawa wato ana focusin kaga kenan ina ga abun ba wai ana cewa maka dolan dola haka abun zai yi ba domin sun san in an yi din da yawa za su yi su binciko su faɗa din kuma a ga saɓanin abin da suka faɗa kenan kaga kenan wannan ilimin bayan wannan ilimin akwai wani ilimin bayan wannan wanda ba a buɗe musu shi ba wanda shine kudura Allah tabaraka wa wanda ita take gaba da komai ita take hana komai to wannan shine kuskure a ilimin taurari amma dan a zo ai ilimin a fitar da kalanda ai waye ai waye Qur'ani yayi kira a san ilimin dan hisabi dan abu har wannan amsa muke bayarwa ta ɗaya kan cewa meye halaccin ma koyan ilimin kafin a kai ga meye kuma hukuncin dogara da shi wajen tabbatar da ganin watan Ramadan sai Dr. Aliyu Juma'a ya ce walaƙa da arafal muslimuna ilmal falaki wa tamakkanu min jami'i mu'adalatihi wa wazafuhu li khidmati dinihim wa wazafuhu li khidmati dinihim faqamu bi hisabil fajri wa shuruƙi wa zuhuri wal asri wal maghribi wal isha'i yace musulmai sun san ilimin falaki sun kuma samu tabbata wajen tattara ciwon nan ilimi kuma suka yi amfani da shi wajen hidimar addininsu musulmi da suka koya sai suka aiwatar da wannan ilimin wajen hidiman addininsu saboda haka sai kaga sun fitar da yaushe ne alfijir zai keto yaushe ne rana za ta fito yaushe ne lokacin azahar zai shiga yaushe ne lokacin la'asar zai shiga yaushe ne magariba za ta shiga yaushe ne isha za ta shiga wa asbaha mu'azzinu yu'adhdhinu ba'da an yanzura fi waraqatin maktubin fiha mawaqitu salati tabaqan lil hisabatil falakiyah sai ya zama na lada ne a masallatanmu shi nan yanzu a ladani yana duba kalanda ya gani cewar yaushe ne lokacin sallah bi ga wannan hisabatul falakiya din da aka yi aka kafe a masallaci sai je duba sai ga yau asuba za ta kama biyar da minti sha bakwai a Najeriya sai ga azahar za ta shiga karfe kaza rana kai za ta fito karfe shida da, rabi misali azhar za ta shiga karfe sha biyu da rabi ko karfe ɗaya haka la'asar karfe hudu eh, magariba karfe shida da arba'in misali isha bakwai da arba'in ko takwas saura kwata haka dai sai je duba da ya gani kuma sai ya da kiran sallah a daidai wannan lokacin watarakal muslimuna listirshada bi wad'i udin fil ardi wan nazari ila zilli yau musulmi a duniya sun daina zuwa a je a sanya ice a duba yaya inuwarsa kamar lokacin la'asar da ake cewa wa kana zullur rajuli wa kana zullul rajuli ka malam waqtul asri inuwar mutum tana nan kamar tsawonsa daidai wa daida muddin lokacin la'asar bai ba da la'asar ta yi inuwarsa za ta ɗanɗara shi to shikenan da kaga sai a samu ice sai a je ana sawa ana gwada a ga yaya shin inuwar nan ta ƙetare icen nan ko kwa tana da ta tana daidai da shi to a zahar? idan kuma ta ƙetare sai a ce la'asar ta yi yanzu yau ina kaga ana yin wannan to ba yi wa qad yahtaju al-insanu wat al-udi ah, yahtaju al-insanu al-udi nazara ila zillihi fi halati faqdihi lis-sa'ati yau in kaga an yi amfani da ice wajen wai tabbatar da lokacin sallah to mutum zai iya buƙatuwa a gare shi ne kawai da kuma ya duba inuwarsa ne lokacin da ya rasa agogonsa aule adami ilmihi bi mawaqiti salati ko kuma in mutum bai san lokutan sallah ba kaga ko in dai mutum ya san lokutan sallah na kalanda a yau waye da bukatan ya je ya saka wannan itan ko kuma ya je ya gwada inuwa yanzu in muka yi magana yanzu a masu bibiyan mu da wanda za su zo baya su kalla da wanda za su yi comment da Allah so nawa ka taba gwada inuwar ka dan ka gane lokacin azhar da lokacin la'asar wani zaka samu tun da yake ma bai taba bai taba yin haka ba me yasa saboda an itimadi kulliyan zuwa wannan wato eh, hisabi din ilimin da ake fitarwa na taurari a fitar da lokutan sallah a kansa yanzu gashi nan a waya ma applications duk da ake amfani da su za ka sa za ta gaya maka wata ma kiran sallah za ta maka kunna mata lokaci ya ta kiran sallah kuma kana amfani da wannan lokacin <clears throat> da haka dakta ya ce fa shar'u ja'a bil maysuri wal matah lil khalq wato shi ita shari'a ta zo da sauƙi da bawa halitta dama la'annahu na alamin domin shi addinin musulunci wato addini ne na duniya world religion addini ne duk duniya dinu rabbil alamin kuma addinin ubangijin talikai ne falaisa tahdidu mawaqiti salati was sawmi bil hisabati al falakiyya mukhalafatan lil manhajil wato annabawi ah, wato iyakance lokutan sallah da azumi ta hanyar hisabun falaki bai zamo sabawa ga tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wal garibu abin da yake abin mamaki annana ji da khilafan fi qadiyati salati wai me yasa inji dakta dakta Aliyu Juma'a yace wai me yasa ba ma sabani ne wajen eh, eh, tabbatar da lokutan sallah wal khilafu yashtaddu fi qadiyati sawm sabanin ya fi tsanani a wajen wato harkar azumi a nan ne aka fi tsananta raghma anna salata ahammu min as sau." duk da cewa ita sallah fa tafi azumi muhimmanci amma me yasa wayancan masu falakin su ne suka fitar da lokutan azhar da la'asar da magariba ba sabani dukkan mu mun yadda muna aiki da shi to me yasa kuma an zo an yi amfani da falaki wajen cewa za a ga wata ko ba za a ga wata ba me yasa ake samun sabani ne da? da yawa ake yi tare da cewar in saɓanin ne ma ya kamata a same shi a lokacin sallah saboda ita sallar ai gaba take da azumi amma me yasa sai a azumi ne ake ta faman faɗa amma kuma a a a sallah kuma ba a yin wannan saɓanin wannan kam lallai tambaya ce wadda ya kamata a ce an nemo amsarta sai ce to amma ma saumu amma ma sauma ramadan amma abin da yake kibanta wato azumin Ramadan farru'yatul basariyatu lil hilali hiya al-aslu fi ithbati awail ash-shuhur al-arabiyyati fatan bima fiha Ramadan amma abin da ke banci azumin Ramadan yace gani na ido ga jinjirin wata shine asali wajen tabbatar da farkon watanni na Arabiya gaba ɗaya da wanda cikinsu akwai Ramadan. duk watan hijiriya ma abin da ake so asali shine gani da ido shine abin da kamar yadda muka yi a karatunmu guda biyu na baya muka tabbatar da cewar da ido ake gani lokacin annabi sallallahu da sahabbai da li liqauli ta'ala don fadin Allah ta'ala ce fa man shahida minkum ash falyasumhu wanda ya halarci wata daga cikin ku ya azumce shi ah, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi ku yi azumi don ganin jinjirin wata wa afdiru li ru'yatihi ku aja azumi don ganin jinjirin wata wala shakka babu kokonto annal hilala shi jaririn wata zahiratun kauniya halitta ce wadda take a fili sabitatun tabbatacciya la khilafa haula imkani ru'yatiha bil ainal mujarrada babu wanda ya saba kan cewar ana iya ganin jaririn wata da tsurar ido ba tare da an sa gilashi ko microscope wani abu da zai ƙara ma gani ba da tsura ido da Allah ya halitta akan iya ganin wata idza ta haqqaqat shuruɗin ru'yal basariya idan sharaɗan gani na ido ɗin suka tabbata fadlan ballantana an imkani ta haƙuƙin ru'ya bil wasa'il ilmiyyal mu'akkada allati tammal ijma'u alaiha balle ma wato yiwuwar tabbatuwar ganinsa ta hanyoyin ilimi wanda aka tabbatar da su wanda aka gamu a kansu wa asbahatil ana a wannan lokaci ita ita wannan ilmai ta wayi gari ma'aluma inda ahli liktisas wa ana ma'aluma inda ahli wannan ilmai suka zamo sun wayi gari ababen sani ne wajen wato masu specialize wanda suke takassusi a fannonin wannan ilmin waqad arafa al muslimuna wa ghayruhum musulmi sun santa da wasunsu li'anna milad al hilala yatan ilmiyatan yaqiniyatan bil ijma'i inda ulama falaki wal hisabi domin haihuwar jaririn wata wata haƙiƙa ce ta ilimi wadda aka sakankance a kanta gamuwan malaman falaki da hisabi walai zanniya ba wai zato ba ne. sai dokta zai zai zai wato intikali daga kansa zuwa ga shehi babba wato shehu subuki kenan zai tura masa amsar ya ce wa qadisu ila sheku subki rahimahullah an tambayi shek subki Allah ya ji kansa fi man shahida bi ru'yatil hilali munfaridan bi shahadatihi waqta dal hisabu takzibahu wannan shine mas'ala mutum ne ya ga watan jinjirin wata na Ramadan ya ce ya ganshi. amma kuma hisabun falaki zai ya ƙaryata shi ma'ana dai a wannan lokacin su masu falaki sun tabbatar akwai kallo wanda malaman suke ce masa muƙabala tsakanin rana da wata wato rana ta haske wata kenan ta yadda ido ba zai iya ganin sa ba sakamakon wannan hasken a daidai wannan lokacin to shi kuma sai ya ce ya ga watan nan kaga kenan ɗayan su ƙarya yake kenan ko dai masu ilimin da suka ce watan ya abu shi kuma gashi an tabbatar haka ne to kenan yaya za a yi kenan fa ajaba bi kalamin dawilin dokta ya ce sai shi shehu subki an ba da amsa da dogon zance ashahidu minu abin da yake ashahidu minu wato abin da yake shaida a cikin zancen dai kauluhu fadin sahahuna suratun ukhra ga wata sura nan wa huwa shine an yadulla hisabu ala adami imkani ru'yati ayi hisabi ayi bugun hisabi Malamai hisabi su tabbatar su ce wata ba zai gano ba wata fa ba zai taba yiwa a ganshi ba wai duraku zalika bi muqaddamatin qadiya a riske hakan da wato wasu abubuwa na, na ilimi wanda suke yanke an tabbatar cewa eh lalle abinda aka faɗa na muƙabala tsakanin wata da rana akwai shi din tabbas a daidai wannan lokacin Wai kunu fi gayatul qurbi min ash-shams ya zamo wata da rana suna wato jone suna kusa-kusa kenan misali a ko sun yi kirani kenan mana sun yi matsa a gida ɗaya ba fi hadhihi hala a wannan hali la yumkinu fardu na lahu yasan ba zai yi a kaddara ganin mu kaddara ganin sa a fili ba a fai a ce ido ya iya ganin sa da annahu yastahilu domin ya kori a ce rana ta haske shi sun haɗu kusa da kusa din nan ta haske shi kuma a ce wai an iya ganin sa da ido to shi shikenan falau akhbarana bihi mukhbirun wahidun aw aksar. da wani mai bada labari guda ɗaya zai bamu labari ya ce ya ga wata ko fiye da haka mimman ya tamilu khaburuhul kadhiba aw al daga wanda labarinsa zai iya ɗaukan ƙarya ko kuma ya ɗau kuskure fallazi yattajihu to abin da yake zahiri abin da za a aiki da shi shine adamu qabuli hadha al shine rashin karɓar wannan labari wa hamluhu alal kadhibi aw al imma a ce dai ƙarya ne ba su gani ba ko kuma a ce kuskure suka yi ba watan suka gani ba wani tauraro suka gani ko wani abu walau shahida biyu shahida ne ko da masu shaida biyu sun yi shaida cewa sun gani lam tuqbal shahadatu ma yace ba za a karbi shaida su ba annal hisaba qad'iyun domin shi wannan ilimin hisabi abu ne wanda yake yanke wa shahadatu wal khabaru ita kuma shaidar da ba da labarin zanniya ne ababa ne na zato guda biyu wazzannu shi kwa zato la yu'aridul qat'a ba zai yi ya ci karo da abin da ke yanke ba fadlan an an yi kaddama alai balle ma har a gabatar da zato akan sakankan cewa wal bayyinatu ita dalili hujja sharɗuha sharaɗinta an ya kuna ma shahidat bihi ya zama abin da ta shaida da shi mumkinan abu ne da ke mai yiwuwa hissan afai wa akalan da hankali wa shar'an da shari'a fa idza furida dalalatul hisabi qat'an ala adamil imkan idan aka kaddara ko kuma fa idza farada dalalatul hisabi idan ilimin hisabi wato ya yanke cewar baza a gani ba to istihalal qabulu shar'an to shari'a ma baza a karɓi wato labarin masu labari ba istihalatul mashhuri don abin da ake shaida akan shi ɗin ya zama korarre wa shar'u shi ko shari'a la bil mustahilati ba zuwa da abin da suke impossible abin da ba ba zai yiwu ba shine nan sai malai yace liza dan wannan ne nara muna gani annal aula abin da yafi al akhdhu bil hisabatil falakiyya ai aiki da shi wannan ilimin taurari din haisu inna asbahat khadi'a domin ita ilimin ta zamo ta durkusa ta durkusa li ulumin ga ilmai tajribiya wanda suke na gwaji an gwada su qat'iyya wanda suke yanke haka suke min ma alul akza biha yufidul qad wanda riko da ita zai fa'idantar da yanke kamar yadda ya shuɗe amma ru'yatu shuhudil basariya bil al mujarrada amma gani na ido da ido tsura fahiya maznuna kawai a bazzato ce lihtimali wujudi awaiq domin za a iya samun wasu abubuwa da za su dakushe idan tahulu duna ru'yatil hilali bil ru'yal basariya da ta shiga tsakanin ganin jinjirin wata da ganin ido din mimma daga abin da yuqaddibul akza zai gabatar da ruqu bil hisabatil falakiya da abinda masu hisabi suka tabbatar inda ta'arud yayin da aka cikar wallahu ta'ala a'la wa alam Allah shine masani a wannan a jumlace wannan fatawa shine karshen ta ta Dr. Aliyu Juma'a anan ya kawo shi ma maganan Shehu Taqiyuddin Subki a cikin fatawar Subki juz'i na 1 shafi na 209 idan an duba za a ga wannan ah, fatawan da ya bayar kaga kenan su ah, wannan mufti yana ƙarfafa maganan cewar ah, lallai lallai ah, yanzu kam za a koma ne zuwa maganar ganin wata duk da magana ta gaskiya akwai saɓani tsakanin malamai a kan haka musamman a baya domin imamu na imam malik yana nuna cewa shugaban da yake dagewa ma cewa sai ganin wata sai ya tabbatar da shi ta hanyar ilimin taurari ka a mishi biyayya duk da a baya din ma can akwai wanda suke nuna cewa idan aka samu matsalar rashin ganin wata to faqduru lahu din nan ma'ana suna nufin wai a koma wa ilimin taurari ne akwai wanda suka fassara akan haka duk da kamar yadda na faɗa saɓani tsakanin malamai wanda yake so ya ƙara ganin bayani ya koma littafin tafsirin al-Imam al-Qurtubi karkashin ayar ita shahar Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas mubayyinatin mil huda wal furqan zai ga wayannan nukan da aka yi dangane da shi wannan abu amma dai alayi halin wannan yana daga cikin malamai mu'asirai wanda shi yana nan a raye a fadilatu doktor aliyu juma'a hafizahullah kaga ga hanyoyin da ya bi farko halaccin shi koyan ilimin sannan abu na biyu kuma wata zahira ita ce me yasa muke yadda da ilimin a bangaren salloli lokutan sallah duk duniya yanzu mun haɗu a kansa muke tafiya muke aiki da lokutan sallah me yasa kuma an zo azumi ake yin rigima kuma bayan sallah ta fi azumi muhimmanci gaba da azumi take to me yasa muka karbe shi a sallah muka ki karban shi a azumi kaga wannan tambaya ce gaskiya mai mai matukar muhimmanci in dai zamu karbe shi to mu karbe shi duka in kuma zamu ki shi mu ki shi duka wadda ni kaina wannan fatawan ta sanja min tunani sosai dangane da kallon da nake wa tabbatar da ganin wata da ilimin taurari kuma na ga mu. mu a sheikh sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu an an masa fatuwa akan haka ya ce ya rubuta littafi akan wannan matsalar ma me matsayin hakan ya rubuta littafin dai Allah bai sa hannun mu ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sada mu da wannan littafi yanzu dai ga matsayin mu amma in muka samu littafin Maulan Sharif kuma yan uwa suna da wato wannan littafi muna bara lallai-lallai. dan ba Musharif Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu wanda ya rubuta shi kan harkar ilimin taurarin nan da hanyar tabbatar da wata ko waye wajen tabbatar da azumin Ramadan saboda in yan uwa suna da shi kam lalle muna bara eh to in mun dada duba shi idan da wani abu da muka dada ganowa ba mamaki mu dada dawowa mu dada tattauna amma dai yanzu kan mawkifin da muka samu kenan na wannan babban malami Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu Allah ya sa mu shiga wannan wata cikin alkhairi da albarka albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan zamu dakata wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin nabiyul ummi wa ali kamala ni hayatul kamal la kamali kamali assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh